bawangala bawangala bawangala bawangala bawangala Uba, kai da kake kiwo, me ya ja maka ka zo kai noma a nan gurin? Hai baffa, ai na ga su bishashe, ina kai su shin ci abinsu. Har sai idawo in tana ki aiki baffa, ba na so kina wahala yau. A'a, ni dai kiwo na san ka da shi, don haka ba za ka zo ka matsa ma kanka ba. Ashe kai ne kiwo kuma kashe kai za ka zo kai noma? ababu ba eh kai ba ni fatanya nan gurin ka zo ka je gida ka an so man fara to shikenan eh, ba ka je gida ka an so man fara kina cikin wannan yanayin za ki zo kuma kina sallah na ji malamai suna cewa in mutum baya cikin tsarki bai kamata ya sallah ita sallah yanzu da kika yi mafa laifi ne don kawai kina cikin damuwa sai ki zo kuma ki kama yin sallah bayan kin gaya min kwanakin da kake kin san dai tare muke abin nan ko kuma kin san daga yanzu har zuwa bayan kwana goma sha biyar ne ba lalle ne ma mu yi sallah ba kawai ki kika kama yin sallah inna muna cikin kuskure ne ni kuma yanzu Allah ya taimake ni na gano wani al'amari ko da ke gana da gida akwai wani mutum da ya min nasiha ya sanar da ni wani bangarori na addinin musulunci a kotu tambayar da take cewa mace ta gama al'ada sai ta yi wanka bayan wanka kuma sai ta ga jini da bai fi faɗin kwandala ba a jikinta ya fito kuma haka yake mata duk bayan kammala al'ada shin me hukuncin wannan jinin amsa nan ita ce kamar yadda shehin malami ya faɗa ice idan dai jini ne mai kamanni da jininta na al'ada to jinin al'adan ne bai gama fita ba saboda haka sai ta jira ta tabbatar idan ta ga tsarki shi kenan sai ta sake yin wanka sake sake sa cewa tana ganin jini alhali lokacin al'adar ta bai yi ba shin za ta ci gaba da sallah ne ko za ta dakata amsa a nan sai shehin malamin ya ce idan har ya kasance ta iya gane shi cewa shi ne jinin da yake zo mata ta hanyar kalarsa bai canja ba ko warinsa to wannan za ta dakatar da sallah har lokacin da ta samu tsarki sannan ta ci gaba da ibada amma idan ya kasance launinsa ya canja daga na jinin al'ada ya zama wata kala to wannan ba zai sa ta dakata da ibadunta ba na sallah da azumi sai dai kawai duk lokacin da za ta yi sallah sai ta yi tsarki sannan ta yi sallah saboda haka ya danganta ne da wani irin jini ta gani don wani sa'in lokacin zuwansa yakan canja daga lokacin da aka saba ganinsa musamman ma yanzu da mata suke ta'ammali da magungunan tsara iyali a cikin birane hakan yakan sa ya zo ba a lokacin da ya saba zuwa ba wallahu ta'ala alam kuma ya sanar da ni muhimmancin iyaye wanda yanzu na ɗauniya insha Allah umma ba zan ƙara saba muku ba masha Allah ce da mu cikin duhu muke to shi wannan bawan Allah a ina yake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 shi sa na kawo miki shi masha Allah na gode sosai hai kuma ina tsoro kaki gudu shi ya sa ne sauri na dawo to daga kai da kace zaka mu abinci kuma sai naga ka kama gyada hai ai ba da na tafi nan na je baffa na same shi a gona mm. shine ne sauri dan kar ki tafi na dawo in kawo miki wannan gyada <laughs> ba na so ki tafi Hai gaskiya malam kam dan na ga alamu fa baffa ya fara saukowa Allah zai amince ya bani auren harira Allah ya tabbata da alkhairi amin Ka ɗaya daga cikin amfanin biyayya kenan ka ga shi ka fara gana alfana ba. to insha Allah wata rana za a kai gaci yanzu kuma kaga sai ka mai da hankali duk sanda ka shiga masallaci kai sallah idan an gidar da sallah kai zauna kai addu'a ka gaya wa Allah sai kaga komai ya sasaita a dinga daurewa a rika sallar jami'i a kan lokaci za a samu abin da ake nema insha Allah sai kaga idan ka yi auren kama da hariran ka je masallaci ka sallar ka ta asuba ka yi azahar la'asar magriba sallar isha ka dawo da daddare kuma sai ku jam'i kai da ita a cikin gida hada shi za mu yi jam'i? Ah, me yanzu hana sai ku jam'in nafila tare aradu malam na ji daɗin zuwan ki don Allah ki zauna da mu a nan kar ki je ko ina yanzu abin da nake so da kai ka ga yanzu ga lokacin sallah ina so na san ina ne masallacin garin nan sai na je ne sallah kai kuma kafin nan ka je ka gama abin da kake hai ai babu da masallaci in dai an fito fada anan za a yi sallah hai in kuma ba a fada ba kowa zai je gidan shi ya yi ba ku da masallaci subhanallah to kaga kenan ashe ana yin asara ba. ka san akwai bambanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa bambancin sallar da mutum ya shi kadai da wadda mutane suka yi ta a jam'i wato suna da fifikon daraja da lada 27 a wani kaulin aka ce 25 to kaga ko saniya aka ce za a baka da a baka guda ɗaya da a baka guda ashirin da biyar wanne ka fi so hai ha mala ai gonda a bani guda ashirin da biyar ɗin nan wallahi to kaga ashe duk lokacin da za ka yi sallah sau hudu a jami, kaga kaman kana da sanda guda ne darajar lada a gurin Allah subhanahu ta'ala, ai ya fi na saniya ga duk mai hankali to kaga ya kamata a ce a yi ƙoƙari a samar da masallaci da za a dinga yin sallah ta jami'i gaskiya hai gaskiya ya kamata ku kiyaye yin sallah a cikin jami'i domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wasu mutane guda uku da suke rayuwa a cikin birni ko ko a cikin ƙauye ba sa yin sallar jami'i a tsakaninsu face shi su yi ɗan yayi nasara a kansu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina umartanku da ku rike jama'a ma'ana ku yi jami'i domin kura ba ta cin akuya sai wadda ta fita daga cikin garke. hadisin anas dan malik yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin mutumin da ya rike yin sallar jami'i ya yi ta kwana arba'in ba tare da kabbara harama ta kubuce masa ba to allah subhanahu wataala zai kubutar da shi daga abubuwa guda biyu allah subhanahu wataala zai kubutar da shi daga shiga wuta kuma zai kubutar da shi daga munafunci to Allah ka samu dace da haka ce yanzu kai alwala mu zo fara yin sallah tare da kai nan hai to shikenan bari in je ai ruwa kan ba zai yi wahala ba anan har in je in samu mana ruwa yawwa hai malam wallahi miyatti miyatti Allah anani miyatti sosai bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah ba jawuru. Ai kamata in zaka shigo kai sallama ko? Ida gidan sai sallama? Haba jawuru, ai ko gidanka ne kamata in zaka shigo ka ce salamu alaikum. Na amsa maka ai yafi. Ni fa yanzu na musulunta. Sanadiyar yarinyan nan. Saboda ta gaya min abin da ban sani ba. To ina ma yarinyan nan? Na aike ta. Ba na yi mata dokar ta daga nan ba? wannan fitar ta ta zama dole saboda na aike ta a wajen wanda ya fara samun muka samu shari'a a can na aike ta ta sake ta yi min tambaya akwai abin da ban sani ba waye wannan ka gaya min ta ce min sunansa bawan Allah ka ta gaya yanzu dai ka gaya wannan garin namu Allah ya taimake mu yanzu yanzu abin da nake so da kai yanzu ka je kai sallah na tabbata cewa ba yi sallah ba kuma idan ka je yin sallah zai zo in gani daidai kake ko irin tamu ta da ni? tunda ka san da dungura kaɗai muke <laughs> ba sallah muke ba ni yanzu ma na fahimci abin ka Allah da yawa bawan Allah na albarka kuma Allah ya saka yarinyar nan da alheri. wai haka ka dawo har ki yi haƙuri ban fa daɗe ko a'a wallahi ko ɗaya ai ni ba ki man abin nan ba ai ne mamaki ma da kika dawo yanzu da wani. wai in tambaye ka ɗan kwana biyun nan na rasa gane kanka biyayya na ga kana yi man wadda biyayya da kake mani na rasa gane kanta wai yanzu me kake so in maka to ko menene ni ka gaya mani insha Allah ko me kake so a gidan duniya ni ko zan yi maka wannan hai bafa abinda nake so ba zan taɓa same shi daga gare ki ba hai kawai dai zan ci gaba da miki biyayya har Allah ya sa in na mutu ni ma in samu rahama wurin Ubangiji in shiga aljanna. Ina so ka gaya mani ko menene ni na yi maka alkawari kuma insha Allah zan shika maka shi ka ji ko ka gaya mani wai shin ko wani malami ne ka samu ko ko shikin abokaninka suke baka shawara mai kyau kake ma wannan biyayya hai fa. to wannan dai ba kowa ba ne sai bawan Allah. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Lallai ko wannan bawan Allah ya ci sunansu bawan Allah. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah. Gabaki ɗaya ya biya canza ma al'amura komai biyayya kawai ba wani abin nan. Kuma har yanzu ni baka nuna ma wani bashin rai naka ba. Hai ba fato bari in koma in ta iya aiki. Kai, kai dai baka gajiya. Iko, to Allah shi albarka. Kuma dai wannan abu yana bani mamaki. Wannan yaro aiki aiki ba sassauci biyayya kai to da aradu wannan bawan Allah bawan Allah ne na gaske bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah alhamdulillah wannan ba karamar nasara ba ce kuma tunda Allah subhanahu wataala ya sa kina iya yin karatu to ya kamata ki rike wa alkur'ani wuta ya zama ko da yaushe kina karanta alkur'ani ko yaya ne ko da babu yawa kuma ki lazamci yin azkar domin ita addu'a ita ce ta takobin mumini yau da gobe za ki tarar duka matsalolin ki sun kawo insha Allah Allah biya mana bukatun amin daga cikin shawarwarin da na bayar wato su iyaye haka suke so a rika lallaba su kamar 'yan yara kin ga yanzu ba gashi ba har Allah ya sa mahaifiyarki ta gamsu ita ma ta turo ki da sako to da taimakon Allah mahaifin naki shi ma zai haƙura zai bi kuma zai gane insha Allah insha Allah shi yasa ma ina ta ji daɗin abin da ka faɗa shine ta turo ni zuwa gare ka to a tambayar ta ta kamar yadda kika ce na san ba za a rasa ta ba a cikin wannan littafin za bari in duba mata abin da nake ƙara jan hankalinki da shi har kullum dai shine a ci gaba da kasancewa mai tsarki kuma na tabbata waccan buƙatar ce babbar damuwa to ba ki da wani hijabi da Allah da zarar kin yi alwala kika yi sallar ki biyu kika kai goshin ki ƙasa kika sanar da Allah bukatun ki kafin ki furta Allah subhanahu wa ta'ala kike sanar me yake ciki Zaki ga komai ya warware Allah ya sa amin kin ce wai za a iya yin addu'a cikin sallah da Hausa mm. to akwai tambayar da aka yi shehin malami amsar da ya bayar a nan shine da aka tambaye shi za a iya yin addu'a a cikin sallah da hausa sai shehin malami ya ce sallah wata ibada ce da take da siffa iyakantacciya wato akwai yadda aka ce a yi ta wani abu ko da yana da kyau idan ba a ce a yi shi a cikin sallah ba ba daidai ba ne a shigo da shi a cikin sallah don haka sallah tun daga farkon ta ƙarshe an tsara yadda za a yi ta abin da ba baka damar yin sa ba to kada ka shigo da shi a cikin sallah shi yasa za mu ga malamai sun yi ta saɓani hatta a cikin kabbara misali allahu akbar sai ka ce za a yi cewa allahu akbar wato ya kara alif kenan da lam ko kuma ya ce Allahu kabir ko allahu azam tunda duk ma'anarsa tana kusan daya. magana mafi inganci ita ce bai ka canza ka bar ba ko ka ce za ka yi ta da yarenka misali sai mutum ya ce Allah mafi girma a gari Allahu akbar din kenan ko to amma ai ba da yaren Hausa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallah ba da haka lallai da larabcin ya kamata a yi ko Allahu azam ah, duk wannan bai halatta ba da larabcin da ya kaɗai za ka yi shi to haka nan ita ma addu'ar sai ka yi ta da larabci idan baka iya ba shi malam ya ce to ka bari idan ka gama sallah sai ka yi ta a bayan sallah da hausa bayan ka kammala azka idan kin fahimta abinda malam ya ce addu'a duk da kake son yi sai ka bari bayan ka idar da sallah sai ka yi ta kaga dai a wannan lokacin dama kana da'ira ana cikin fadar Allah kuma Allah yana jin kowane yare domin shi ya yara kuma idan ba a manta ba a cikin sallah an ba da dama ka ce rabbana atina fid duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wannan kuma addu'a ce wadda ta haɗar da komai a ciki har a ɗawafi a gaban ɗakin ka'aba ita ake karantawa to duk lokacin da kake karanta ta ka halatto da bukatun ka Allah ya fi ka sani abin da ke cikin zuciyarka Allah zai amsa abin da ake da bukata da mai addu'a kawai ikhlasi yadda cewa Allah ya nufa kai tsaye kuma Allah yana jinsa shi ba irinsa ba ne kuma yana bayarwa domin ba a yin addu'a Allah ya daɗe ta ba tare da Allah ya amsa ta ba to duk wanda yake da imanin haka wajibi addu'arsa za ta karɓi da kowane irin yare ya yi shi wallahu ta'ala alam ina fata ki isar da wannan sako gare ta in Allah ya yarda ita ma za ta fahimci haka Allah ya biya mana mana alkhairi gode sosai to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 gurba kamfani na alfar bawan Allah Allah Allah Allah